أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يو الخميس شا ترى قوة شوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديا دبري هدود أربعين دا ديا كما يشاء ديا قوة شدا ميلادية دبو دا أشرين أولا النبي سلام ويتام البركة ومكي تبدأ كراتو وأبسل التافن حفظ العمر لا بالضمان الحافظ عبد الرحمن ابن علي ابن الجوزي رحمة الله عليه والنبي ومدل سمنا بيات إن شاء الله تعالى من أشكم فصلي نفرقو وبعد نفرقو دمالا يسي في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير من أجل مالا الجوزي رحمة الله عليه أنا كامل نصوصا hadisai da ata na magabata a game da kula da lokaci da kuma tsare shi da yin amfani da shi a cikin abin da zai sa mutum ya farin ciki ranar gobe alkiyama ya kawo mana hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahihi kamar yadda al-imam al-bukhari ya ruwaito shi sannan ya biyanta da hadisi na biyu shine حديث الكيس من دان نفسه عند من بيان درون سنة جنسة ومن يكن تاد حديث أبو هريرة باده بالأعمال سبعا فمن يكاو حديث مفدو اليوم الريحان وندى عسرين موقوفنا ابن عباس عفوا حديث نشيمة نشيمة من بيان درون سنة جنسة سمنا سي أثر سجدنا أبو بكر رضي الله عنه صنن في اثر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صنن في ولا أثر سيدنا عمر رضي الله عنه زام تاشي قال وكيع ربما لم الوكيع بن الجراح يا أنبتا أشكل لتاقل الزهد الإمام الوكيع هنا ليس لتشمى لما يولد السكي أتباع التابعين yana cin asbabu tabi'i yana da littafin su shahararre a zuhud a wannan karnin nasu malamai sun ba wannan fannin mahimmanci suka rubuta hadisai waɗanda suka shafi gyaran zuciya kai tsaye sai su kira su da kitabun zuhud shi yana da har irinsa al-imam eh, musa asadu sunna yana da nasa irin su al'imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi da sauran malamai da yawa sun rubuta littafi ne wannan taken wato azzur ibn mubarak rahmatullahi alaihi yana da shi shi ma to shi yake cewa qala waki'un wa haddathana al-a'mash 'an al-musayyib ibn rafi' قال قال عبد الله إني لأبغض الرجل فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة الإمام الوكيع ابن الجراح رحمة الله عليه يشي بالضمة لمن حديث الإمام الأعمش سليمان بن مهران يا بام حديثي ويا كان قدمه عن المسيب ابن رافع دا بالضمة لني الإمام المسيب ابن رافع بيدك تكون معلمين وانا بسكي تابعي معلمين تابعي يا رحشي ترى تأهيد بيضاين هجرة عن صلى الله عليه وسلم makamu makamu ne a idansa amma kuma mai kaifin kwakwalwa shi ne a musayyiru na rafi al-asadi al-kahili ana masa alkunya da abul ala al-kufi malamai sun tabbatar da cewa fiqa ne shi wanda kai yana cikin manya-manyan malamai kuma almajirin sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu shi ya sa kai tsaye sai ce ƙala abdullahi abdullahi mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya da shi an sha ba mu fa'ida idan aka ce abdullahi aka yi shiru to mutum zai kalli almajirin dan wani gari idan almajirin nan ba kufi ne to kai tsaye malamai suka ce abdullahi ibn domin abdullahi ibn shine alimu al-kufati wa shine malamin garin kufa mun ka cire sai na ali radiyallahu anhu a cikin sahabban annabi sama wanda suka zauna a kufa to me biye masa shine sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu shi yasa su malamai ma suke da ka'ida hadisan da aka ruwaito waɗanda suka aka ruwaito su daga sayyidina ali radiyallahu anhu ko kuma falalolinsa to in hadisin ya zo daga kufa akan kalli suwaye suka ruwaito in almajiran ibnu mas'ud ne to akan gaggata hadisi kuma a karba sabanin sauran waɗanda suke yan shi'a wanda an san su ɗabi'a su ita ce su kariya su abin da ba aka yadda ba in kuma hadisi aka ce abdullahi aka yi shiru sai ga mai cewa abdullahi nan ya shiru sai ka gan shi a yi ɗan madina ne to abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar idan aka ce Abdullah akan shiru kuma sai ga almajirin an fakka ne to Abdullah ibn Abbas haka suke to shine Abdullah ibn Abdullah ibn Mas'ud yake cewa inni la ubghidu ar-rajul fariga ni ina kin ga mutum kawai ya zauna farigan kawai yana zaune harazibi bai da abin yi akwai ruwaye da ta zo ta ke cewa inni na ubugi da wasu la'an'arahu sarahilala ina kin mutum ɗan shi kawai ya zauna kawai kara zube laisa fi shay'in min amalin duniya wala min amalin akhira baya aikin duniya baya na lahira ana aikin alheri na duniya shi baya ciki in ana aikin alheri na lahira baya ciki shi kawai gashi بسم مهمن تفعلوا با لا يدري لما خلق بسم دم بأفعل تيشبا لا يعرف الغاية من خلقه يسمي إيه؟ دليل ليس أفعل تيشبا هو إن وانا بغينا أروي كوتا لك سيدنا عمر شما يا أنبشيتا سوى إني لأغرد الرجل أن أراه سباه ليس هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخر إنها تنقى وزمتها kawai yana zaune kara zube kawai yana zaman gwaje zaman kashe wando zaman titi zaman kirga masu wucewa na fi amalin duniya na fi amalin akhira baya aikin duniya ya aikin lahira wannan musiba ce babba kamar yadda aka faɗa mana wannan asarin al-imam al-waki ibn jarrah ya ya ambace shi a cikin littafin su az-zuhd sannan al-imam ahmad ibn hanbal shi ma ya ambace shi a cikin littafin sa az-zuhd sannan a bayan su al-imam al-asbahani shi ma ya ambace shi a cikin hiyyatul awliya'i wa tabaqatul asfiya wato abu nu'aym abu nu'aym al-asbahani ya ambaci wannan a karkashin sira eh, ta sajiduna abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu so da magana ce wacce take mashhuriya daga ibn mas'ud malamai da yawa sun ambace ta a cikin littafansu alal aqalla waɗannan littafan da muka ambace so da ka ba a buƙatar musulmi da Allah madaukakin sarki ya halicce shi hajaluhu mahduda wa anfasuhu ma'duda an sa a riga an an kididdige ko kwana nawa zai ko shekara nawa zai sannan anfasuhu mahduda an an an an iyakance masa iyaka a numfashin da zai ranar da zai yi numfashin shi na ƙarshe lokacin da zai yi numfashin shi na ƙarshe ba wanda ya ya ƙara masa ko tsawa ko ba za a ƙara mishi wanda ya fahimci wannan abin da ya waje ba a gare shi shine ya ci gajiyar wannan lokacin na fi amfani da shi domin kada ya zama cikin waɗanda za su yi da nasu قال أحمد وحدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب حدثني عبد الله بن الوليد قال سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبيه آه، عبد الله بن الوليد يتشي يا نعم عبد الرحمن بن حجيرة ينا باد لا باري دق بابنس بابنس شيني حجيرة الأكبر تسلت فن tarajim وتباشي su ba shi بابا ba sun yi ku ba عبد الرحمن mahimmanci shi abdulrahman din malami ne amintacce daga cikin manya-manyan malamai hadisi kuma tabakarsa tabaka ce ta tabi'ai kanana kenan babansa ko dai ya kasance tabi'i ne shi ko kuma ya kasance sahabi ko ya kasance tabi'i ko ya kasance sahabi shi wato kujairatul akbar kusan littafan tarajin ba su ba shi muhimmanci ba duk ضياقة جنش الإمام الإمام أبو حاتم ابن أبي حاتم بأمر سيش أكشن الجهر التعديل با سنما لمن بسق بيوبا ينسع ومن بسق بيوبا ينسع أكار رجال سوما بس أمر سيشي ونن هجيرة الأكبر قمبا هو ابن حجر لي أكشن تحديد التحديد ديزو سيتي شوا ديزو ترجمة تنسع عبد الرحمن ابن حجيرة هي شوا أبوه حجيرة الأكبر بابنك تشيني ولا عدت مش حجيرة الأكبر وشي بعض الناس هي رواية ابن مسعود عن ابن مسعود أنه كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه حري الذي أثر نساء من سن ابن مسعود الشيد انت سيدنا عمر يا مسع يا زوجي و يتي مسع كنيف ملئ علما كنيف ملئ علما ko kunaifun muli a ilimin ya ce ta ga wannan da kuke ganin shi wani kogo ne shi da aka cika shi da ilimi sau daga waɗanda suke buƙatar su sha ilimi ko su tafi wajensa sau daga yin mas'ud eh, yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a cikin sahabbai makarantarsa mashuriya ce a fannin tafsiri makarantarsa mashuriya ce a fannin hadisi makarantarsa mashuriya ce a fannin fiqh shi yasa in aka tashi za a ba da tarihin madrasatu ahlin ra'ayi to silsilar tana karewa ne zuwa ga ibn mas'ud radiyallahu ta'ala an malamanmu suna da wani abu da suke kwantar mana hankali da shi a game da in aka ga malamai suna saɓani saɓani za a ci gaba da sa har zuwa ranar gobe alkiyama a tsakanin malamai abin da ba a yadda da shi ba shine in an saba a fahimta to ka a saba a zuciya ka saɓanin fahimta ya haifar da saɓani na zuci a'a fahimta ce wancan yana ganin kaza wancan yana ganin kaza har to magana ita take kike cewa la yazalu khilafu mawjudan bainal muslimin ma zala متساهل كابن عباس ومتشدد كابن عمر فانه شاذ كابن مسعود فقط يبدا ابو شيبه ان سامو شعباني اتقان المعلمين har zuwa ranar gobe alkiyama so da ɗabi'a ce ta addini matukar akwai mai sassauci irin ibnu abbas ibnu abbas radiyallahu anhu anhu ma an san makarantarsa da sassauci sannan da wanda shi kuma ya zo mai tsanantawa sosai kamar ibnu umar sannan da wanda kuma shi so tari za ka ga ra'ayin shi ya tafi da ya saba ma saura a fahimta shi ne ibnu mas'ud to yin masudi radiyallahu anhu maganganun su suna da yawa kuma suna da tsada sannan kuma maganganun sa sun yi kama suna fitowa ne min mishkatin nubuwa tushbihu kalaman nubuwa maganganun su suna fitowa ne daga daga alkuci na na na na na na na annabci yace in lakum fi mamarri al-layli wan nahar ku sani ku mutane kuna rayuwa ne fi mamazin laili wa nahar a hanyar da dare da yini suke wucewa a cikin ta hanyar da dare da yini suke wucewa a cikin kuma a nan kuke fi ajalin manqusatin wa a'malin mahfuzatin kun kasance kuna rayuwa ne a cikin wasu lokuta manqusatin wanda kullun raguwa suke duk lokacin da ka rayu kake rayuwa in kwana ɗayan ka ya tafi to wani daga cikin ɓangaren rayuwar ka ya tafi ko shekara nawa aka ce za ka in kai kwana ɗaya a duniya to yanzu lissafi zai canza idan masu rubuta lambobin kwanakin da aka ce za ka yi ko kuma shekarun da aka ce za ka yi a duniya to dole wannan lissafin zai canza ko ka ga an canza zero an canza sufuri an sa wata lambar da ba sufuri ba ko kuma a ɗauko sifiri a cire waccan lambar ƙasa wannan wajibi ne wa amanin mahfuzatin sannan kuma kuna cikin wasu ayyuka ne waɗanda suke kullum abin da kuka yi ana nan an tsare muku inna ma hi a'malukum wa fi halakum ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه duk abin da mutum ya yi ana nan ana aje mishi bala wa rusuluna ladayhim yaqtubu inna kunna nastansikhu ma kuntum mashina wal maut ya'ti baqta sannan mutuwa kuma za ta zo ba shi la ta'tikum illa baghta ita kashi kan shi tashi alkiyama ba zai zo ba face mutane suna cikin baqta ba su yi aure ba ba su da cikakken shiri فمن زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة هو ديشوك الهيري وأنا فاتا أن يحصد رغبة بس النزي جربي رغبة أظن ذاكي فاتاني جو فاتاني جو يبدأ كسن كنا شوكا أي يسوى لما الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا إتكي وجن شوكا دزاي على هرة ita لاهرة lahira sai ta zama mahsad al'akhiratu mahsad lahira wajen ومن زرع شرا يوشك أن يحسب ندامة وانت كما يشوك شري وشيما أنا فاكا يا قصا أبن زي جرب من زي جرب ناسا ومن زي سيدتك يا ليتنا نغت فنعمل غير الذي كنا نعمل za su da na sai wani kulli zaridin ma zara'a kuma ka'ida ita ce duk mai shuka manomi to zai girbi abin da ya shuka ba ka taɓa shuka masara ka zo ka ga dawa ba ba ka taɓa shuka dawa ba ka zo ka ga gero ba ka taɓa shuka gero ba ka zo ka ga abin da ka shuka shi shi abin da ka shuka shi za ka girba wannan shine adalci in ka kona ƙasa ka zuba kwayar hatsi ta masara to abin da za ka jirba shi ne masara ba kishi haka wannan asarin al'imamu ahmad ya ambace shi a cikin cikin nasa kamar yadda yake sannan kuma al'imam abu nu'ayn al shi ma ya ambace shi a cikin hijjatul awliya wa tabaqatul asfiya وقال ابن عباس تزوج التواني بالكسل فولد بينهما الفقر ابن عباس رضي الله عنهما يتشيوا التواني jinkiri kin yin abu lokacin da ya cancanta a shi ne a tawani wana ya yi a tawani shi mutum da zama ga lokacin da ya kamata ya amfi jinkirta ki kuma a zuciyarsa yana sanya shi ne a tawani to a tawani ta zawwaja bilkata jinkirta aiki sun haɗu suka yi aure ke suka da shi da lalaci mun yi bayani akan lalaci a baya da bambancinsa da al'ajir wanda manzon sama ya kasance da yawa ya rubuta Allah madaukakin sarki Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-'ajz wal kasal al-'ajz da al-kasal to a tawani nan jinkirta aiki wani zubin malaman mu suna ce masa at-taswif at-taswif min sawfa sawfa af'al sawfa af'al sawfa af'al فولد بينهما البقر كرشي waɗannan ma'auratan guda biyu abinda aka samu sun haifa shine talauci abinda mun faɗa ran da muka ci alhasira ba ma alfaqu ba alhasira da sani domin da sani ya fi talauci domin talauci akwai talauci wanda yake kadariyun akwai talaucin da tun neman ka Allah madaukakin ya maka kai talakai ko ba za ka samu haka Allah ya tsara a cikin iliminsa ya zaɓi wasu ya sa zama talakawa wasu kuma Allah mana kuma ke ba su wadata wannan shi alfakrul qadri alfakrul qadri ko a ce masa alfakrul libtirari talauci ne na haka Allah ya zaɓa a cikin tsarin gudanar da duniyar sai amma da na sani ka tabi ko da yaushe da na sani mutum shi ke gyara kanshi amma talauci mutum za ka gan shi yana nema kullum shi ya nema wa haqqu khalqi Allah bil hamd mu'un zu himmatin yubla bi 'aishin dayyiq mutumin da ya fi cancanta a masa damuwa a shiga damuwa an gan shi mutumin da ya kasance ga himma ya fi nomau himma amma kuma kullum sai ya fita amma kuma haka zai dawo bi huffai hunay bi huffai hunay ya dawo sifra da yadai sannan zai dawo hannu rabbana bai samu komai ba to akwai shi to kaga na dama wannan wannan maganar ta ibnu mas'ud an waito wani malami yana da kwatankwacin irin ta a baitotansa guda biyu yake cewa inna tawani زوج العبد بنته وأمهرها لما تزوجها مهرا فراشا وطيا ثم قال عن الهدى فإن عشتما لابد أن تلدا فقط وإن التواني زوج العجز بنته التواني لا شيء بابا kaga a can shi ibnu mas'ud ibnu abbas cewa yi tazawwaja tawani bil kasal shi yana nuna a tawani shine ya aura to amma shi ne hikima mai waka sai ce a tawani na da da me dan nasa shine alkasal wa inna tawani zawwaja al-ajza bintahu ita ce alkasal lalaci domin dama ai a tawani mutum ya zama yana jinkirta abu to abin da zai haifar masa shine kasala in kuma an juya ma'anar wani zubin kasala ita ce take haifar da tawani kasala ita take haifar da tawani mutum ya zama malalaci duk malalaci shi kenan zai ce to sai gobe zai sai gobe zai sai gobe zai shi sa suke cewa dukkan bala'i yana faruwa ne da daga daga fasala kan min haya'in wa min ajzin wa min nasbin jammin tawallada في الإنسان من kasali, إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شد an كسل duk wata damuwa da kake ganin ta a duniyar nan to asalin abin da ke faruwa to daga cikin manya-manya akwai kasala lalaci shi yasa malam aminu rahmatullahi alaihi ya ce shi ci uku in suka sauka a ƙasa to wannan ƙasa shi kenan sai dai a yi mata bari guda hudu shi ke talauci jahilci tushe nasa kuma shine lalaci lalaci ke haifar da talauci lalaci ke haifar da jahilci domin duk jahili za ka same shi malalaci ne domin ba a samun ilimi cikin sauki حروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من قلبا لآية أنا سنك سامت أو كاكا أسين إلمي أما هو باقى سنك شاوى هلا لا ينام العلم براحة الجسد ضاء سام الإلمي لغوص جكي أمين أكا ويفد لإبن عباس رضي الله عنهما الله يسمى يغوص أسين مقدمة صحيح لا ينام العلم براحة الجسد to shi ne sai shi hikima sai yake cewa wa inna tawani zawwaja al'azza bidda at-tawani jinkirta ayyuka zawwaja al'azza bidda ya auran ma da gazawa iyassa ya auran ma da gazawa iyassa da gazawa da lalaci sai aka hada su aure aka hada su aure lalaci mata gazawa mai shi ke nan bala'i mai san haka wa amharaha sannan ya ba a tashi jinkiri ya ba a yashi sadaki ya ce nuna a kaina zan biya miki ma ta sadaki ban bukatar mijina ke ba ki ta sadaki ni ne zan ba ki ta sadaki ma ta zawwaja ha maha ya ba ta sadaki cikin abin da ya ba ta firashin wasiyyan ya ba ta wani irin gado ko wata katifa ko wata shimfiɗa watsiyya mai laushi sun maƙala a yin kula sai ya ce kun kwana a wannan katifa da ke da mijinki da addalalaci da rauni gazawa aka haɗa su aure kuma aka samu musu katifa shi ce sai ce fa in ishtuma la budda an talida faqara ba su za ku ci gaba da rayuwa da alkasal da al'ajzu to ɗan da za ku haifa sunan shi talauci waɗannan bala'o'in guda biyu dole ne cikin tarbiyya masu tarbiyya su yi ƙoƙari zama sun shirye sun funci ko bishiyarsu daga cikin zukatan waɗanda ake matarbiyya kada wanda ake matarbiyya a bashi da waɗannan cututtukan guda biyu al'azu da alkasar manzo Allah sun kuma da kansa gashi nan an faɗa mana addu'a fa yake Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal miyagun cututtuka lalaci da gazawa Zuciyar tana son ta yi amma ba za ta yi ba zuciya kwata-kwata ta ce ba zan iya ba su ne waɗannan miyagun cututtukan guda biyu shi ya sa ɗalibi ko yaro ko yarinya a gida a hana su faɗin ba zan iya ba mugun ciwo idan yaro ya ce ba zan iya ba sai a ce hawil yi kokari in ya ce ba zai yi ba sai a ce gwada in ya ce rai ghairu mumkin sai a ce sai a ce sai a ce ka gwada jarri in ya ce la astati sai a ce hawil saba mushi da wannan to wani zubin kuma iyayen da kan su ne ko malamai su ne zai ce ba za ka iya wannan in karatu ne za a koya mutum sai yana da wahala duk wahalar karatu ka nuna ma cewa abu ne mai sauƙi amma abin da ake bukata shine ya dage ne dalilin da yasa ake ba da tarihin magabata ke mutum ya ji himmar su'aliya ya ji yadda suke da ƙarfin niyya hadisi ɗaya fitar da su su tafiya kilomita dubu ɗaya su sha yunwa kafar su ta yi faso tarƙa duk da jini ba shan ruwa ba samun cin abinci tarƙa bawalin jini kan su karɓi hadisi su ci rufaƙan kifi duk waɗannan ga sunan a cikin littafin da aka rubuta da suke bayani akan alhimma al'ali daga wannan babban abu daga miyagun cututtuka ne guda biyu dole sai an yaƙe su a hali na tarbiyya a hali na tarbiyya wajibi ne a yaƙi al'azu wajibi ne a yaƙi alkasar a yaƙi lalaci sannan a yaƙi gazawa mutum ya ji shi tatsashe ne gajiyayye ne shi shi ba zai iya shi yasa hatta masu masu masu masu matsala ta halitta kamar guragu sai ka ji ana cewa gidan gajiyayyu wannan sunan ba daidai ba ya kamata a samu wani suna mai kyau wanda ya fi ba a ce musu gajiyayyu kafi nawa ake da su ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a safdi a safdi ɗaya daga cikin almajiran alimamu tafiya yana da littafin sa naktu naktul hamiya fi nukati al'umiya tarihin malamai makafi kwaraza ya tattara a ciki hadda malamin da shi cikin malamai likita ne makafu shi fara kirkiro allura allura wannan da ake zuba magani a tsira ma mutum to shi ne farkon wanda ya fara kirkiro shi ya fara kirkiro ta to kaga akwai su so da haka in kina karanta wannan littafin naqtul naqtul hadiyat fi nuqatil umiyat akwai kwantar da zuciya kuma irin makafi irin makafinmu irin waɗannan isoshi ya kamata a karanta da su a nan ba gashi nan nan mun karanci mun kada magana al-imamu musayyibu bin rafi al-asadi al-kahili al-kufi cewa malami ne wanda ya kasance bikawo sannan malamai guda nawa ne makafi suna da yawa to kaga shi ne wannan to ce musu wai gajiyayyu ji sai a ce ai gidan gajiyayyu ne wancan ya kamata da hausa a samu wani suna da za a ka faɗa musu wanda wannan alismun lalli yuhi bi sun fi kulubi abinda zai sa musu su suna da fata na gari a tare da su makafi ne ko guragu ne su ko kuma kamantan haka sa musu abin da za su ji a ransu cewa man tahat ma'afin hayatu rayuwarsu ba ta kare ba rayuwarsu ba ta kare ba shi yasa ɗayan maganar da ake cewa ba maraya ta yi rago magana ce ita kuma ne kyau hmm? sannan kuma ba na kasa ce ba na kasa ce lalace hatta sunan na kasa sun ma duk bai dace domin yana fa'idantar da gazawa da jin cewa su ji cewa su shi ke na rayuwarsu ta kayi shi ba abin da za su yi illa su koma su koma suna bara shi ke wanda bai kamata haka a tsaya al'ummar da take da manufa bai kamata a ce don mutum ya rasa wata gaba daga cin gabobin jikinsa ba shi ke nan kuma sai ya zama bayi da amfani Allah ta'ala a cikin hikimarsa tajriba ce tabbatar da wannan idan ya anshi ma mutum wata gaba to kuma yakan karfafa wata gabarsa shi yasa ka kalla da kyau za ka samu da wuya ka samu gurbin da ba mai karfi ba a zaunan nan da yake in ya rike ka ba za ka iya kubcewa Allah ya amshe mishi kafafuwa sai ya dawo mishi da karfin shi sama sai karfin shi ya zama a kirjin shi da dantsansa na hannu in ya dantse ka kai mai kafa to da wuya kake iya kubcewa a gwada da kyau a ga wannan sannan da wuya ka samu kaho da keke da tsufai da za ka biya masa amma zai haddace sun suna da wata basira ta daban kai har firata Allah ya kan ba su akwai ɗaya daga cikin uwa yana ban labari yana ban labarin wani profesansa a jami'a ya ce lokacin da ya aure wallahi wannan profesan makaho ne dan kasar masar bai sanyi aure ba ya ce suka gaisa da shi ya musafaha da shi yana musafaha da shi sai ce ta zawwaj ya ce kayi aure firasa ce ba gaibu ba ne zan salama hadisi hasan ya ce ikyaku firasa da mu'min fa innahu yanzuru bi nurin ku yi kaffa kaffa da hangen nesa na mai imani domin yana hange ne da hasken Allah yana da akwai irin wani. ka same su kaifin hadda kaifin kwakwalwa to kaga kasala ba ta dace da dan adam dan adam bai kamata ya zama malalaci ba sannan dan adam bai kamata ya ji gazawa ba kuma ko da yaushe masu tarbiyya abin da ake bukata kenan su sanya ma ku dubi manzon Allah sama ko rashin lafiya mutum yake yi in manzon da ya je shi ya karfafe shi shi yasa malamai suka suka suka suka ce suka ce suka ce daga cin adabu ya da filmari an yi ya'muru hu bis sabon lima fihi min ajri wa yanhahu 'anil jaz'i lima fihi min wizri in ka je da mara lafiya ka karfafi shi ku duba addu'a magana da manzo suna ke ce la ba'sa tahurun insha Allah la ba'sa tahurun insha Allah ba damuwa insha Allah cikin jiki ne Allah yana sai ya tsarkake ka ne shi ya sa ya gwada a kai ya jarabe ka da wannan rashin lafiya kuma insha Allah za ka taki za ka taki hatta likitocinmu suna da wannan suna haifan da marasa lafiya gazawa a cikin zuciyarsu mutum ya zo da rashin lafiya a tsorata shi a firgita shi a nuna mai ciwon nashi babba wanda in ka tafi kasashen waje abin kunya sai ka je fitar da waɗanda ba addini suke yi ba suna da wani irin yanayi na tarairayen mara lafiya su karfafe shi duk wanda ya taɓa fita ƙasashen waje jinya zai ba da wannan labarin da yawa sun fi na sanin haka so haka ɗan dan lalaci da gazawa shi ke talauci mu ko muka ce ba ma talauci ba da na duk mutumin da ya zama ya tukanci da sifa ta alkakan lalaci da kuma sifa ta al'ajizu gazawa to ba abin da zai samu masa a ƙarshen rayuwarsa illa alhaka da na sani da na sani mai ƙona zuciya الله يستوت وفي الإسناد أن أحمد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن أنه قال الماجر الإمام الحسن البصري شيني الإمام المعلى ابن زياد هم أبو الحسن أبو الحسن وذاك المعجر سنكما تاج من هنا شن قليل من هنا شن معنى من دباس دي والرواية ما مال من ذاتي لما يسوك بسكة صدوق قليل الرواية زاهد mutum ne mai gudun duniya kuma ruwayin shi ba su da yawa shi ne ruwaya daga malaminsa al-imam al-hassan al-basri rahmatullahi alaihi wanda mun sha batunsa mun sha ba da tarjamarsa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci da aka yi tabi'ai kuma wanda ya sha nunan gidan annabta domin barariyar bai wannan na ummu salama hindu bintu abi umayya matar manza Allah sallallahu alaihi ita ce mahaifiyarsa malaman sira suka ce sutari tari mamar ta je tana aiki Imam al-Hasan al-Basri ya kama kuka sai kana ummu salama radiyallahu anha ta dauke shi kuma ta bashi nonanta ya sha shi yasa kake gani wasu da wani daga cikin malamai ke cewa inda kalamal hasan yushbihu kalamal nubuwah maganganun al'imam al-hassan al-basari sun yi kama da maganganun annabta to babu babu mamaki li'annahu rubi'a fi baitin nubuwa hmm, an shayar da shi a gidan annabta ne wa na fi hmm, a gidan annabta sama aka rene shi ya taso sai ka babu mamaki dan an samu al-imam al-hassan al-basri a matsayin mutum mai hikima kuma ne maganganu waɗanda suke masu kama kwakwalwa yake cewa laisa yawmun ya a min ayyamin duniya illa ya ci babu wani yini daga cikin yinnai na duniya da zai zo face shi ne magana ina magana kai ba za ka ji ba lisanul hali la lisanul maqal wa huwa ablagu min lisanul maqal yanayin ne ke faɗi harshen yanayi ya fi harshen baki ai maka ka gan shi a aikace to ya fi tasiri fiye da a faɗi a baki hmm? ina yi bahaushe ya ce kwai a baka ya fi kaza a kwai kaza a kwai labari ne amma kwai a baka ga nan ka ɗanɗana ta ji zaƙin shi da girkin shi amma a ce maka za a baka kaza a kwai gara a baka kwai ka sa a mun ليس يوم min من أيام الدنيا إلا يتكلم babu wani yini daga cikin nan duniya da zai zo shi sai magana kullum wa yaqulu yana cewa ya ayyuhan nas inni yawmun jadid shi ya ku mutane ni ku sabo sabon yini inni yawmun jadid kowane yini sabo ne shi yasa suke ce ma al-layl wal nahar al-jadidan al-jadidan kullun sababbi ne yinin jiya sabo ne na yau ma sabo ne daren jiya sabo ne daren yau ma sabo ne ba su da alaka da juna kowanne wancan ya tafi shi ce shi sa sunansu ma yake bambanta in aka samu jiya sai a ce da larabci a ce jiya da hausa amsu yau kuma a ce mata al yau gobe kuma a ce al sunansu ma ya bambanta To da ka baka tsammanin abin da ba ka yi ba jiya sannan ka ce wai a biyar da shi ka yi shi yau to da ka yau ɗinka da ka mallaka ka yi amfani da ita yinin ka na yau shi ne naka da Allah maɗaukacin sarki ya baka dama sun ce eh, ma'abudun ne da mashudun da mawrudun ma'abud abin da ka riga ka gani shi ne al'amsu jiya ce mashhud wanda yanzu kake ganin sa kake halartarsa shine al-yau sannan al-ma'hud al-maw'ud wanda kuma aka al maka al alkawari kuma zai yi wa a cika zai yi wa ba a cika ba shi kuma shine al-ghadu gobe to kullum ne hankali shine wanda yake kokarin yau ɗinsa da ya mallaka ya ci gajiyar wannan yau ɗin har ya bari yau ɗin ya wuce masa ba tare da yayi abin da zai amfane shi ba sai shiga da na sai wal iyadu billah to shi shi ne dan durai da yake fada shi maksuwa yake yace dal jadidain idza mustawlaya ala jadidin adniya hulaydain kullun sababbi guda biyu waɗanda suke sabuntuwa allai wal nahar idza mustawlaya ala jadidin suka tsirfatu wani sabon jinjiri da aka haife shi to abinda za su yi adniya hulaydain abinda za su yi shine ay qarrabahu lil maut kawai miƙa ma mutuwa take shi shi yasa bahaushe sai yake cewa kamar ya ga wannan baiti ya ce a kwana ana kwana ana tashi jarayi ango ne to shi ango ya ce don ya dan faranta maka rai amma magana gaskiya ita ce a kwana ana tashi jariri tsoho ne shi ne magana shi ne ita ce gaskiyar magana ana kwana ana tashi to jariri tsoho ne wacce shi wannan so daga sallis sabiyya idan ayanta hu shaikha in ka ga yaro ka kira shi tsoho inna sabiyyata an ƙoƙilla ashiyahu ai ƙananan yara da kake ganin su to ba za a daɗe ba sun zama tsofaffi hmm. sun zama tsofaffi ba mai hikima shi wancan ya ce san min firaka idan ayanta hudiyaka ce idan ka ga in ka ga dan tsako ka ce mai ka ce mai zakara ba kai ƙarya ba to shi ne wannan san min san min san min sadiyya idan ayanta hu shaykha in ka ga jinjiri ka ce mai kai ƙarya ba abu al'ala'in ma'arzi shi kuma ce san min hilala idan ayanta hu qadara yace idan ka ga jinjirin wata da yake fitowa yau ɗaya ga wata ko biyu ga wata to ka kira shi amaran ka kira shi da alkamar ko kuma san mai hilala idan ayanta hu badara in ka gan shi ka ce mushi badari ne ba kai tsaya ba to shi ne wannan yawmun jadidin ana yau inni ni inni yawmun jadid ni sabon yini wa ana ala ma yu'malu fiyya shahidun kuma ni a game da abin da ake aikatawa a ciki na إلى شيء دعوة الأيام تشهد فأنتي ذات نمتين شيدا ذات فأنتي ذات الله ملوك تشتي يضام فأنتي نمتين شيدا لكي أتي وإني لو قد أفلت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة كسني إذا رانا تاتقائي فغضن ساكدا وبحر أبدا حرب الله على تشعر فيها yau ɗin nan da muke rana alhamis to idan rana ta faɗi to shi ke wannan yana daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa a matsayin cewa dare ke fara zuwa kafin yin domin gashi ce wa inni da qad akalat shamsi lam arji ilaykum ila yawm al idan rana ta ta faɗi yau al'uful shi ne faɗuwar rana ko kuma kalma ce ta ƙur'ani qala la uhibbu al'afi wannan ita ce fa'ida yinin alaka yi ƙoƙarin ka shiga jiya in ya tafi ba zai damu ba a canza masa shi yasa al'amatul qaradawi hafizahullah yake cewa yake faɗi yake cewa daga cikin khasa'isul waqti أن ما فات منه لا لا يعود ولا يعوض abin ya wuce maka na lokacinka la audu ba zai dawo ba wa la ya sannan ba za a musanya maka da wani ba za a ce yau ɗinka da ya wuce to ba za a je a sa maka a baka maka mai da ake cewa a wajen aiki sai a ce za ka yi overtime saboda ka samu matsala jiya ko shekaran jiya a wajen Allah ba wannan so da ka addi ma la taj'alhu qada'a ka sake ka ce wai sakamakon za ka za ka biya ba shi kullum abin da aka sa ka a lokaci ke shi ke abubakar ibn ayyash babban malami al-imam abubakar ibn ayyash ɗaya daga cikin manya-manyan malaman qira'a abubakar ibn ayyash shine shu'ba sunansa shuba daga cikin sunayen da malamai suka wasu malamai suka ce sunansa abubakar kamar ya alimamu alimamu za a bi a cikin shirin alamin nubala ya ce wani ya smuhu ai wa hadi kunya tusmu wannan alkunya ta abubakar domin abubakar ai ba suna ba ne, alkunya shi kanshi mai asalin sunan ai sunan shi abdullahi abdullahi na abi kuhafa ko to to to to to to sunan alkunya ce abubakar to wasu malamai allahu zahabi ya ce suka ce ah, wahiyatu ai kunyatu husnu alkunya ita ce sunansa wasu kuma suka ce a'a ba ita bace sai aka ce to ya sunan shi fa zakaru asharata akwai sai da suka ambaci sunaye goma wanda yake sunan shi muhammad wanda yake sunan shi atiq wanda yake sunan shi shu'ba wanda yake sunan shi abdullahi wanda yake sunan shi kaza sai da suka ambaci sunaye guda goma amma dai kana mushtajiran bi bi shu'ba kusan shi duk malaman da suka ba da tarjama su zaka ga suna ce masa su sukan ambaci shu'ba ya fi shahara da shu'ba ko ta waɗanda suka waƙi abinda suke suka kira shi da shi ke ko أما أبو بكر فعاصم اسمه الشعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا هذا وأما أبو بكر فعاصم اسمه أما أبو بكر تشين عاصم بن عبد النجوش ما لم سكينة شيخ شعبة راويه المبرز أفضل mai riwaya daga wajensa shine shuba wanda kowa ya san shi in aka ambace shi a kira sannan ya ya samu fifiku shi shi malamin nashi ya fifita shi akan sauran almajiransa sai ce in baka gane shi ba wa za ka shine ibnu ayyash shu'ba ibnu ayyash ko abubakar ibnu ayyash eh shine sai ya faɗa maka sai ce abubakar ne bai ba shine abubakar sai ya ambaci ɗayan sai ya ce wa hafsun sai ya faɗa hafsun ne hafsu ibn sulaiman wa hafsun wa bin itqan kana mufaddal ko sannan shi ma ibn jazari a cikin taiba ya ce ya ce وكوفة ثلاثة فعاشر فعنه شعبة وحفص قائم ko kaga ثلاثة وكوفة ثلاثة فعاصم ما لمن كوفة سوء عاصم لكسائي لحمزة to shi ne sai ya ce mai riwaya daga hasim shi ne wa shi ne shu'ba shi ne shu'ba ibn ayyash shu'ba rahmatullahi alaihi malamin ne na qur'ani kuma malamin hadisi shi da ƙarshen rayuwarsa ya samu ya zama yana da kurakurai da yawa yana da hauha shi yasa kila mutum ya karanta littafin rijal sai ga ana cewa saduqun lahu auha saboda ne saboda ikhtalafa fi akhir umri ya dade a duniya wajen shekaru shi ɗari ba na an haifi shekara ta ɗari da biyar ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da wani abu haka to shine shine ibn ayyash rahmatullahi alaihi imam ya fitar masa da hadisi kwara daya a cikin mukaddimar hadisi daya ya fitar shi ma asali ne ba hadisi to shine yake magana nan abubakar ibn ayyash rahmatullahi alaihi akwai abubuwan ban sha'awa a cikin maganganunsa da kuma rayuwarsu. malami ne wanda yake zaidi taqi sannan kuma gashi kana ji da an ce malamin hadisi kuma malamin qur'ani sannan kuma malamin lugha yana cikin malaman lugha shahararru shu'ba sannan gashi malamin qur'ani kira'a sade ga ta na riwayar an santa tare suke da hafsu sannan kuma malamin hadisi shi yasa limamu zahabi a cikin sirra zamin mala ya masa tarjama mai tsawo ya tattauna a kansu sosai ya faɗa abubuwa masu ban sha'awa a game da shi Allah gafarta musu dukkansu yake cewa ahaduhum law saqata minhu dirham mutanen mu ɗan duniya ɗayansu da za a ce silan shi ya faɗi ko sisinsa ko kwabansa ko fitikarsa ko kwandalarsa su ne dirhami kudin karfi karfan karfan dirhami duk da shi kan dirhami ba ba kudin wasa ba ne domin dirhami kudin kudin azurfa ne kudin azurfa kudin da aka buga daga azurfa shi na ke mishi dirham wanda har yanzu kusan wasu kasashe suna kudin su kenan suna jin kusan dole khalij da yawa kudin su kenan dirham jikka cewa united arab emirates al-wilayat al-arabiyyah al-muttahida dubai dubai din nan da abu zabi kudin su dirham ne qatar ma su ma su dinar suke cewa so aka da a ce kucika amma yanzu misali a kudin mu sai a ce naira biyar a najeriya wani da naira biyar din sa za ta faɗi. la zalla yawmahu yaqul inna lillahi to da ya kwana yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato asabatu musibatun kabira wato wata musiba ne girma ta same shi ke sau da kai yana ta istirjani saboda ne saboda ya rasa kuɗi wanda yau shi ake girmama kuɗi in kana da su kai mai daraja ne in ba ka da su kai ban kai duk abin da kake da shi in ba ka da kuɗi al'umma yau haka aka jarrabe زال سنة دعا ما يعفى دعا حديثي إن تشهد كل فتنة أمة فتنة وفتنة أمتي الماعجوب أو تسأل أمة أفعى أبن دعا الله جل بيتش ني أبن دعا الله جل رضا الأمة حق في يوم تين يا شاء قومي ما فهم أكدو فن قديبة الشعب أستاذ ما أكدو فن قديبة يتلت يوسف الله يحفظ ya sha a komai duk abin da ake gwada shi da shi na saban Allah ya sha ma wajen kuɗi sai ka ga ba zai sha ba Allah dan tsare mu wani zubin sai ka ga wanda bai san addini ba ya sha irin mutanen da ake ce musu kwamare sai ga su kawunci da addini ba su san komai ba ba in ka ba su kuɗi to yu'addihu ilayka ومنهم من إن تعمله بدينار يؤديه إليك za su kare maka shi amma sai ka samu cikin masu addini kuma wani zubin shi kuma la yi addini ilai shi illa ma dumta alaihi qa'i kaga sai an ta addu'a manzon sama ya riga ya faɗi haka cewa wa fitnatu ummati al-ma'i tuna al'ummar kuɗi dukiya mallaka sa sai mutum ya ɗiba abin da ke da hankali bai ma san abin da ya ɗiba ba ya je ya kai su wata ƙasa in ya mutu ba za a iya dawowa da kuɗin ba ba wanda ya san inda ya biya ya kuɗin shi bai ci ba bai bar danginsa sun ci ba bai bar 'yan ƙasarsa sun ci ba wata halaka ce ta wuce wannan sai ka ga mutum la zalla yawmahu ya ƙulu inna lillahi sai ya wuce yana inna lillahi na istirja'i Hmm? ya na ba da labarin wani mulki ne na ba da labarin kan shi irin ne kudin nan da ne ne hmm, kudi da ya dawo ya talauci wai wai wai ya zo yana fikiri yana ya laɗi ya laɗi yana jan carbi yana jan da carbi na ya laɗi ya ce wallahi ban san lokacin da ina kuma kuma ina ya ɗari uku ya ɗari uku wai na ya laɗi ya laɗi ya laɗi wai kawai sai ya manta ma kawai bakin shi ya koma yana faɗin ya ɗari uku ya ɗari uku ya ɗari uku wannan bala'i shi ne misali ɗin wanda da zalla yau mahu ya kun inna lillahi da haba jirhami yana faɗin yana cewa jirhami na ya bace وهو يذهب يومه ولا يقول ذهب يومي ما عملت فيه amma sai yinin sai ya tafi mafi tsadar abin da Allah ya bashi a rayuwa an fasuna ya muji kuhul insan umru abin da dan adam ya fi ya mallaka mafi tsada shine rayuwarsa lokacinsa amma sai wannan yin na ya tafi ba abin da ya dame shi ba zai ce ma amiltu fihi ne a cikin wannan yinin nawa kuma ga yinin ya tafi yini ya tafi tashi can eh, al-imam al basri yana cewa wa ana ala ma yu'malu shiyya shahidu yini na cewa duk abin da aka yi a ciki na to zan yi shaida ranar gobe alkiyama amma sai dan hamunsa dai ya tafi ya bace ya yana yana fafazo a gari yana istirjai amma sai yinin sai ya tafi ba zai tsaya ya tunani wani me yi a wannan yinin nasa yanzu mutane nawa ne suke yin shekaru da za ka zo ka bincika ka ce me suka yi na rayuwarsu ba abin da aka iya samu na alkhair wanda suka yi a rayuwarsu wani ya koma warin kuɗi ma bai su saboda ya tara ya tara ya tara ya tara amma da za ka tambaya ka bincika da yi a rayuwarsa ga Allah babu Allah shi kyauta وكان عون بن عبد الله يقول الامام عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ا الكوفي شي ونا عون بن عبد الله كان توجي كان د و سجدنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود ينا د و ا سولا ع ت ب ة بن مسعود ع ت ب ة بن مسعود سيحي كتا سي سولا د و ا سيسامه سولا عبد الله shi kuma abdullahi sai ya haifi wannan malami babba da ake ce mushi awu malami ne wanda yake eh, tabi'i tabi'i ya rasu shekara ta ɗari da goma ɗari da goma ya rasu bayan hijira annabi sallallahu da sallama. yana da maganganu waɗanda suke masu tsada masu ban sha'awa masu birgewa malamai sun ambace su a cikin littafansu a nan ma yana cewa ما أنزل الموت كل منزلته من عد غدا من أجل wallahi duk wanda ya kirga cewa gobe tashi ce to bai ba mutuwa bai aza a matsayinta bai ba hankali abin da ya kamata ya kullum ya rika jin ba zai kai gobe ba shi ne daidai shi yasa ɗaya daga cikin magabata ake sallah ya ja mutane sallah almajiran shi aka gama sallah sai wani abokinsa har da abokinsa ce sai ya ce shi ala gafata malam ka tsawaita sallah nan ka tsawaita sallah nan ai da ba sallah ba ba ce sai ya tsawaita musu ina jin sai ce ai da ka bari sai ishayi sai ka yi mana karatu mai tsawo sai ce oh kana tsammanin ma za ka yi isha'i ce na to magariba ta kama ba ta yi ba yace in kana son Allah ka fi sallaka kullum sai ka sanya sallar da kake ita ce ta ƙarshe ba za ka samu ta wata ba ta gaba kaga akwai hikima a cikin maganar in ka san wannan sallar naka ita ce ta ƙarshe ba za ka sake samun wata sallah ba ya ka yi ta ne kyau domin ai kana son husnul khatima kana son kyakkyawar cika to a yana tunanin nan ma da shekara ka zaye sallah ما أنزل الموت كلها منزلته من عد غدا من أجله duk mutumin da ya kirga cewa gobe tashi ce tana cikin kwanakinsa to bai ba mutuwa matsayin ta ba kago ma kadarul mota hatta kadirhi iman bai girmama mutuwa ya ba ta matsayin da ya cancanta a ba ta ba ya kamata mutum ya ci cewa idan amsaita fala tantazir sabaha wa idan asbahta fala tantazir mata ita ce ka'ida in kai yammaci kakka da ta za ka kai asuba in ka kai asuba kakka da ta za ka kai maraici ita ce ka'ida mutum yana da wannan kodin da zai tsaya ya aiki malaman mu suna gabatar suna yin waɗannan maganganun ba ana nufin mutum kuma ya sa tsoro a ransa ba ne a'a ka kyautata aikin da lokacin da kake ciki me yasa suke da magana mashura har wasu ma suka ce manzon sama ya faɗa ba manzon Allah sama ya faɗi ba i'mal li duniya ka annaka la tamutu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu bidan kai aiki dan duniya ka kamar ba za ka mutu ba kai aiki dan lahira kamar gobe gobe za ka mutu wato ka shiga jiyan lokacin ka kenan wa kan mustaqbilin yawman la yastaqbiluhu so nawa ne mutum da ya taso da safa akai tafi da shi yana tsammani ya karasa ya kai gobe amma la yastaqbiluhu ba zai iya kaiwa yamma ba na'atu nu'atuhu qabla sabahi in ji mai zuhudu da yawa فكل رائح فينا صحيحا نعته نعاته قبل الصباح da yawa akwai wanda zai kai shi a cikinmu amma kafin safiya masu sanar da mutuwar sun sanar da mutuwar su aiku ya kamata mun tuna wannan wa kan mu'ammirin li ghadin la yudrikuhu so nawa ne wani yake fatan ya kai gobe amma ba zai riski gobe ba law ra'aytum al-ajala wa masirahu wallahi da kun ga yadda lokacin ku yace gudu la abghadtum al-amala wa ghururahu to da kun ci buri da rudan da ke cikin buɗi al'adu da kun ishi da ka san yadda lokacin ka ke gudu to da ba za ka so yi wani buɗi ba ba za ka so yi wani buɗi amma jiya nake yi cewa kai za mu rayu da yawa Za mu in ka samu ɗan shekara ashirin tunanin shi shi sai ya daɗe ɗazun nan na ji wata ta'aziyya Dazu ɗazun da na je wata ta'aziyya rasuwa wani babanmu ya rasu ya kai shekaru da yawa shi ne sai ɗan shi ɗaya muke magana sai ke cewa ce ai ga rasu sun rayu ma sun ce mu ma mun rayu <laughs> mu ma mun rayu ko kwana ɗaya kai kai yana nuna wato su sun daɗe so da in sun rasu yanzu ma ba mamaki amma mu marasu da mamaki ba mamaki ba mamaki ba wani wanda aka zo aka bashi aka ce ga lokacin da zai zo zauna aka faɗa mai so daga abin da ake bukata kowa da makan shi shiri ya kinta kansa ya ɗaura kayansa kullum ya ɗauka cewa shi musafirun ne cewa shi matafiyi ne kayan shi na nan a ɗaure sau daga da an zo an ce za a tafi kawai ya cakki kayansa ya sa abin nan ba zai ce a jira shi wannan ita ce haka ake bukatar musulmi ya mai ka gabatar wannan asarin al'imam ibn al-jawzi ya ambace shi a cikin sifatu safwa nasa littafin sifatu safwa ikhtisari ne littafin hilyatul awliya wa tabaqatul asiya da kuma wasu kare-kare ya cire sanadin domin al-imam al-asfahani abu nu'aym a cikin hilyatul awliya yakan kawo magana ne da sanadinta tun daga gare shi har zuwa ƙarshen wanda ya magana to shi ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi sai zo da kowane littafin sai kwance shi goggoge sanadin sannan kuma wasu maganganun da wasu fa'idoji da imam abu nu'aymin bai samu faɗin su a cikin hidiya ba to shi kuma sai ya ambace su a cikin sifatu safwa littafi ne mai matuƙar muhimmanci na tarbiyya da kuma sanin malamai wa qalat rabi'atul sufyan rabi'atul adawiyya tace ita rabi'atul adawiyya wata shakhsiyya ce da sai kama da sha abin nan shehu jaha shehu jaha akwai sha ja shehu jaha shi shehu jaha da hausa akwai asali wanda akwai malamai malamai sun san shi amma akwai maganganu kuma da yawa kowace magana aka taso sai dan kaman kaman majnunu laila majnunu laila tabbas an yi wata shafi an yi wani mutum da ake so mishi mazmuni laila to amma kuma mutane daga baya ruwatu shi'ar masu riwaya waka sai ya zama duk aikin da suka ga akwai laila sai su ce ai mazmuni laila yi shi to haka ita ma gabi rabi'atul adabiyya wata baiwar Allah ce taqiyya da aka yi ta malamar su al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri saboda idan dinta ita tana shin asba'u tabi'i tana cin al'adba'u tabi'in ta jira musu al'imamu su fiya nuna ibn sa'id ne sauri domin shi almajirin ce to tana da maganganu na hikima a dace, ce zahida dace kuma malama amma kuma akwai maganganu da yawa da aka kirkira aka danganta mata wanda ba ita ta faɗi ba wasu kuma maganganun ma sabo ne da shi ma aqida sahihi to daga dole a fahimci wannan a game da ita rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha in an samu dama wata rana abadi ya kamata abadi tarjamar ta akwai abubuwa da yawa a ciki tara su ba ke aure ba kawai bauta take yi da kuma karanta su bautar Allah da karantar wani sai taba aure ba suna ne daga cikin alwujiya suna cin waɗanda suke gwagwaran malamai ba su waɗanda ba su aure ba a shiƙa zulfattani abu dudda rahmatullahi alayhi ya ambace ta a cikin littafinsa al'ulama'ul uzzabul ladina asabu al-ilma ala zawaj malamai waɗanda suka rayu ba su aure ba sun fifita ilimi a kan yin aure al-imam ibn uh, uh, sheikh abdul fattah shi da ya kawo uzurin su da ka ba wani wanda yake da uzuri a yanzu ba a ce kai koyi da su ban kai koyi da su ma bata za ka shi domin ba za ka tsira ba halaka za ka a wannan zamanin namu na fitina da bala'o'i yadda ke ce ma Sufyan Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kaga wanda za a ce Sufyan al-Madrin sa ne karamin mutum ne Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wanda muka yi batun sa a ɗaya daga cikin majalisan mu inda ma an ta ayyamu ma'dudatun ka sani sai kwanaki ne wanda suke kididdige kididdigaggu fa idza zahaba yawmuka zahaba ba'duka idan wani bangaren kai tafi to idan lokacin kai ranar ka ta tafi to wani yanki ne na rayuwar kai tafi ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل كما ساشي نكاري وساشي نتفيع وترى نقبتي لفتاة أرتا أي زارة بات برن دمي زارة بات برن دمي كو haka tsira ya ce ma haka mage ta ce ma tsira ko da suka hada suka asusu ko kuma suka hada suto suka hada tatta ta abinci shi kenan mu zu ya rika wayo sai ya ce ma sai ya tafi sai ya ce za shi suna shi zuwa yake ci abincin nan da suka ɓoye da fashen nama da kilishi da abubuwa in ya dawo ya tambaye shi ya ce yau yau yau yau yau yau yau yau yau yau ya sunan ɗan na sunan zai ce ya ce ya ce ya ce aiki ba fara ce ka ku ku dangin ku maguna wani irin suna kuke sa ba 'ya'yanku haka bayan wani lokaci sai ya sake fita ya ce ai suna da wani suna za ka kafa zai ce a'a na za ka je gidan mu gidan dangin mabiki dan ni na amince da kai kai so ka cinye ka za ka faɗi ni ne zan je inda amma na haihu ina dawowa ya ce zara ba ta bar ya sunan da ya ce zara ba ta barin dai eh, eh, ya sake tafiya ya je dawo shi kenan zuwa na uku ya tambaye shi ya ce ya sunan ɗan shi ya ce ta faru ta ƙare an yi mu an cinye kaga yi ke ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت متى تعلم فأعمل كما سنسيها بالضع تشتاء بندق قوياته في عيش ليش وأنت متى تعلم فأعمل دلوك سنك قوي ولا أبكتنش وقد يد لا تتنسى in ka koyi wani ilimi to kai kokari ka sa shi aiki ko da so ɗaya ne ɗan uwa yana ɗaya daga cikin abin da yasa nake manta ilimi ba ma aiki da shi abin da ka karanta na ilimi to ka yi kokari ka ka sa ma kanka ka wazzafa shi a kan kanka ko so ɗaya ne kai haka magabata suke ko so ɗaya in ka karanta hadisi da ya shafe ka kai za ka iya aiki da shi a kan kanka to kai kokari ka aiwatar da wannan abin so ɗaya a rayuwarka to balle kuma a ce za ka iya wani abu ne da ake yin shi ko da yaushe a matsa ya za ka kamanta ba za ka manta Allah ya ganar da mu Allah ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wannan wannan asarin al-Imam Ibn Jawzi ya fita da shi a cikin littafin sa al-Hadaiq fi ilmi al-hadith wa az-zuhdiyya wa wa wa az-zuhdiyya littafin ne mujalladai uku al-imam ibn ya tattara hadisai babi babi da suke batu akan ilimin hadisi da kuma wasu hadisai da suke bayani akan zuhud Allah ya taimake mu kuma gashi mun gama babi na farko musamman ma musamman ma ka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh